Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Jonathan ya gana da iyaye da matan Chibok da suka kubuce daga dajin Sambisa, inda ya bada kwarin gwiwar kubutar da sauran matan. Rabaran Faza Roland a taron buɗe baki da musulmi da Krista da Sheikh Nura Khalil ke shirya a masallacin Afo Abuja, inda Mike Omeri ya nuna farin ciki. Don ba mu son la'ani, ba mu san tarzoma, ba mu son tashin hankali a ƙasar Nura Khalil ya ce musulmi ma na iya ziyarar majami'a. Musulmi zai iya zuwa coci a yi hulɗa da shi ta zaman lafiya. 'Yan majalisar Nasarawa da ke son tsige gwamna Alma Kura na nan Abuja sai dai jami'in labarun su Baba Ibako ya ce san ba su gana da shugaba Jonathan ba. Yanzu zan roke ka in kana da nomba Jonathan suka kira shi. Janar Buhari da Sheikh Dairu sun kubuta daga harin bom a Kaduna da akan yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. kasar tamu Allah ya zaunar da ita lafiya. Dr. Hassan Dikko ke addu'a yayin da malamai suka rufe tafsirin Ramadana a Abuja. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu kuma bari mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya yake jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. Yau Ilhikaya zai ɗora ne daga inda ya bar Alhaji Adamu Bambai na jam'iyyar PDP ya ci gaba da bayani. Zan maka simply because in ka tuna abin da ya faru a Maiduguri. kamar an zagi gwamna ne ce a harbe shi 2000 an wani abu ko an an 11 ka tuna ka a sani to shugaban kasa ya je gari an share inda yake an jejjefe su da fiye wata ba wanda aka mara shi yasa nake ganin in Allah ya yarda za a yi zaben lafiya galau za a zuba kuri'a wanda Allah ya sa rabonsa ne za a yi announce ya ci zaɓe. Honorable mai basira bari mu wuce Bomboy saboda idan kukula Honorable Abdullahi mai basira zan iya cewa jam'iyyar PDP na cin moriyar ce ita take mulki tun lokacin da aka dawo demokuraɗiyya tara 'yan adawa na zargin jam'iyyar nan da cewa tana amfani da jami'an tsaro musamman ma kwanan nan da aka je ekiti a nuna kamar yawan jami'an tsaron da aka tura su suka sa wasu 'yan apc din suka razana ba su yi zaben nan ba shin yaya kana jin anya pdp idan ba ta da wannan kariyar za ta iya kai labari kwa na farko wanda ya tsaya ɗan takarar pdp ayo fayo shi ya ci zaɓe cin zaɓe a local government goma sha shida goma sha shida gaba ɗaya a cikin jiha ba maganan jami'an tsaro ba kuma ni dai ban ji ba amma har zuwa yanzu ban ga inda aka yi zaɓe ko kuma inda aka ce an yi tashin hankali a wannan zaɓe ba to in ko ba a yi tashin hankali ba wannan zaɓe jami'an tsaro sun yi aikinsu na farko kenan na biyu duk mutumin da bai fito ba ko ya jefa koya ko bai fito daga gidan shi ba saboda yana jin tsoron jami'an tsaro to bai da gaskiya saboda ba za in kana da gaskiya ba za ka ji tsoron jami'an tsaro ba kuma ba a taɓa zaɓe ba jami'an tsaro ba kuma wannan zaɓe duk wanda ya je ekiti ya san ekiti mutanen ekiti sun fito sun yi magana in one voice sun gaya ma duniya a bakinsu ɗaya cewa shi pdp za su kuma shi kan shi gaunan jiha da aka gama zaɓe ya fito ya amince da wannan zaɓen ban tsammanin a cikin a cikin tarihin siyasa na najeriya wanda ke kan kujera ya faɗi zaɓe kuma ba a jima ba ya fito ya yi magana ya ce ya amince da wannan zaɓe kuma har ya yi congratulating wancan da ya takara da shi to wannan ba za a ce maganar jami'an tsaro bane saboda haka nan da jami'an tsaro da ba jami'an tsaro mutanen ƙasar nan akai-akai sun maida incinsu da yaddan su akan wannan jami'a hmm. ana cewa zaben ekiti zai zo ba zai zo ba za ta zo ba ta zo ba mun je mun je ekiti an gama zaɓe kuma allah ya sa mun ci zaɓe kuma an gama lafiya to shi ne magana saboda haka nan mu a fannin mu ballantana na matasa a cikin wannan jami'a muna da yaddan cewa idan dai aka bar zaɓe ta tafi yadda ta tafi da irin abubuwan da ayyukan da jami'an nan ta yi a ƙasar nan da irin mutanen da za mu tsayar da su zaɓe in allah yarda da za su yi takara a wannan jami'a a cikin jihohi 36 a ƙasar nan da in allah da shugaban ƙasar da za mu tsayar da shi ya tsaya takara mutanen kasan nan da jami'an tsaro da ba jami'an tsaro mun san Allah za su sake jefa ma PDP koya. Kuma zaben Ekiti ya nuna kan shi. Honorable mai basira kafin mu dawo wajen Bashir Baba dole za mu koma wajen shi Honorable Ibrahim da su Kijalo Waziri. Honorable ya yi kaji bayanan da yan uwanka yan PDP suka fi. Alhamdulillahi wasu bayanan da suka yi ba haka suke ba. Musamman ganin cewa jami'an tsaro ba su zo suka takurawa mutane suka tayar wa mutane hankali 'yan jam'iyyar apc domin su ga cewa sun mara wa gwamnati baya don su samu su ci wannan nasarar zaɓe ni ga nau ne ba jewa ba domin ina ikiti ranar alhamis mun zo rali muna jira shugabanni mu su zo aka ce mana an tare su a hanya a hana shi zuwa mu ɗauki gwamnan edo state adams oshomole ya zo zai hau helicopter ya zo wajen wannan rali aka tare shi aka ce soja ya ce ba a bashi umarni an bashi umarni cewa kar a bar gwamna ya tashi daga filin jirgin sama to wannan abu da ka gani ni ban taba jin labari wata kasa a duniya ta irin wannan kama karya ba abu na biyu gwamnan rivers rotimi amechi ya sauka a kure jirgin sama ya taho kan hanya kaftin na soja ya aje shi ce in ka matsa zan harbe ka wannan magana ya fito bakinsa ya faɗa ya ce ga abin da ya same shi ya ce shi da ya sani ma shi yana so ya zama mutumin kirki yanzu da an gaya masa cewa ba za a bashi shi tafi ma ya ce wallahi da ya kwanta a gida saboda abubuwan da ake masa ya ishe shi ya masa yawa to Allah ya saka ya taso ya ɗauka komai lafiya kallau ya kama hanya aka tare shi bayan an tare shi ya ce to zai tafi ya kama hanya zai tafi suka sake sa ya ce to me ya wannan me suke nufi watakila ransa suke nema ya ce to bari ya tsaya suka yana tsayawa suka ce in baka tafi za mu harbe ka ya ce to ku harbe ni suka ce mun baka minti ashirin ya ce na ƙara muku goma ma ba zan tafi ba to a haka dai ana cikin wannan hayaniya muka sa wakilai shugabannin jam'iyya suka ce a samu wakilai wanda za su je su sa baki wai Allah za a bashi ya wuce akwai Lai Muhammad akwai tsohon sanata da tsohon gwamna Shagu Oni suka je suka ba mutanen baki ba yadda ba su yi ba suka ce a doka ya ce an ba su umarni daga sama ba su faɗi waye ba cewa kar a bar rotimi a ce ya zo rali kuma dokan zaɓe ya ba da dama a yi kamfen har karfe sha biyu na dare na wannan alhamis ba don komai ka taro a shugabanninmu da shugabannin jami'a sai da a nuna wa mutane farin jini wannan jam'iyya din baya ga haka jirgin da ya kawo shi ma aka hana shi tafiya aka ce an sa doka ba jirgin da zai tashi mu ma jirgin da muka zo da shi zamu koma aka hana mu tafiya to wannan ko ba shine karon farko ba ya faru a jihar Kano wanda yake gwamna mai ci ya tuka mota da shi da tsofin gwamnoni da sanatoci daga garin Kano har zuwa garin Abuja wannan zalunci da rashin adalci ya kai duk inda zai kai kuma dalilin wannan insha Allahu nasara na gare mu domin ba yadda zalunci zai dawama dole sai an kawo kan adalci maganar zaɓe hakika an yi zaɓe Allah ya ba wanda ya ba kuma gwamna ya karbi wannan zaɓe amma me ya faru ranar zaɓe wani ɗan pdp aka kama an kama shugaban kamfen na gwamnan jihar ikiti a eh, eh, wannan eh, gwamna mai ci na apc an kama shugaban eh, fayebi shugaban kamfen nasa hmm. kwamishinoni na aka kama ba don komai aka ce za a kama saboda an ɗebo kuɗaɗe biliyoyin naira nerori an zo ana raba mutane wannan ya saba ma hankali ya saba dokan duniya ma gaba ba na najeriya ba ranar zaɓe ka zo da jakukkunan kuɗi kana rabawa mutane suka ce ba daidai ba ne ya za a raba mutane ranar zaɓe wani mai dubu biyar ana sa yan ƙuri'a to wannan shi ne wan ban wan da ake magana ko kuma a wani salo ne na zalunci da da cin amanan ƙasa domin inda har zaka cire kuɗi ka bawa mutum ya zaɓe ka to tabbaci kai ba lallai baka kai cancanta kai wannan mulki ba shi yasa kake amfani da kuɗi kana raba abubuwa wanda yake zaka sayi ƙuri'in al'umman wannan jiha kuma ina mai tabbatar maka cewa mu zaɓen ikuti insha Allah zai zama na alheri muna roƙo ita gwamnatin ta sa jami'an tsaro a 2015 a yi zaɓe tsakani da Allah na sahihin zaɓe mu gani ko wannan gwamnati ko shugaban da suke magana din zai kai ko ba zai kai ba mutane najeriya sun gaji in ka dubi matsala na tsaro rashin aikin yi talauci fatara duk duniya mu ne na bayan baya a dukkan tsari da ko kuma da aka harsashi da aka ɗauka na tattali ko na cigaban ƙasa an ce tattalin najeriya ya ci gaba ta ina ya ci gaba mun yadda ana sai da mai wanda shi ne ya nuna cewa turawan suke ɗauka suke cewa an samu kuɗin shiga najeriya ta ci gaba amma ina kuɗin mai yake ina biliyan dubu ashirin da aka kwashe su ba a san ina suke ba ina aka kai wannan kudade ina wa ƴaƴanmu da suke eji eh, wadda jami'an tsaro eh. sun gagara zuwa su ɗauko su a haka za mu ci gaba a haka najeriya za ta kawo za ta ci gaba ah, san wasu abubuwan za mu iya cewa ana na ana gudanar da bincike tamkar ah, zan iya cewa wasu abubuwan akwai zargi ne da ake ana na ana bincike amma kafin mu koma wajen NPDP na san za su ah, ba da amsa kan wannan kafin wannan ya magana zan yi magana akan magana wannan amma bamboi muna za mu zai ba hada ya bada amsa ka takaita tu eh an hana gwamnan rivers shiga ikiti zai yiwu ban je ba watakila shi ya gani haka ne wannan kowa ya samu dama yana yi an yi zaben member house of assembly a yobe minista bai je ba ba wanda ya je ni kadai sojoji mota goma sha biyu suka raka ni karfe ɗaya na dare suka ce sai na bar iwudin yobe kuma ba naira a jikina na je garin dai haka zan tsaya wace gari a yi zafi aka raka ni sai da aka kawo ni azare a jihar bauchi a jihar bauchi aka ce min gwamna ce ina komai bisa rubin na ce aku gami shi ba zan je ba bamboyi wannan yana faɗa rediyo kowa zai je a duniya gwamna gwamna yana da yancin sa sojoji su irin wannan wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa anan gera sojoji suka fudda ni kuma sojoji suka je suka caccaje garinmu because of one local government member one kuma ni kadai wato ah, abinda muke magana bomboy ah, za a iya cewa ke kasan eh, a bomboy bomboy a yadda kowa ya samu rana yana dan shanyan nan da wato abinda muke ba bomboy ko da sojoji sun aikata wannan mm. sojoji ba sa karkashin ah, zan ce gwamnatin jiya haka yan sanda Uh, in soja ya haka to ya wuce gona da iri za a ce ya yi wani abu wanda ba a sa shi ba don haka gwamna bayi da iko kan soja bayi da iko kan dan sanda duka suna karkashin shugaban kasa ne ni dan pdp ah. ina zuwa ni dan pdp ne yana karkashin gwamna ya sa soje na rantse maka cewa soje ne ya cire ni to amma wanda laifi ni ban buga shugaban kasa ba ni kuma na san shugaban kasa baya da mato eh ma'ana ban sai a binciki shugaban sojoji Ah, sojojin da ya tura shugaban kasa zai ce shugaban sojoji ka cire a zaben memba abinda nake magana idan soja ya aikata shine commander in chief of shine commander in ah, chief yanzu shugaban kasa ne ce kar a tendin zaben Bashir Baba ah, ka ji abubuwan da su yan siyasa suka faɗa a matsayin ka na mai lura da harkokin yau da kullum cikin minti ɗaya wani sharhi za ka yi america. kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To, abinda babba ya gani, aka ce yaro ko ya hau iccen rimin kan dutsen dala, ba fa zai hango ba. Wannan shi ya kama gababin sauraren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawaban su ne mai girma sarkin Badikko a birnin Kaduna, Najeriya Alhaji Usman Sani da Dr. John Umaru daga birnin Jos. Da farko dai ga mai girma sarkin badiko Jama'a salamu alaikum. Ina mai farin cikin samun dama na da kira ga al'umman jihohin Arewa na kan halin da Arewa ta shiga ciki a yanzu na tsare zaman lafiya da samun kanmu a cikin matsalar tattalin arzikin ƙasa a masana'antu da mataku da wuraren ayyukan da jama'a suke samun abinci ya zama matsala akan rashin samun zaman tabbataccen zaman lafiya kuma ina son jama'a su fahimci cewa wanda Allah ya yi shi a inda ya yi shi ya kamata ya gode ma Allah da ya amfani da halitta ko yanayi ko wurin da yake zama shi ne dalilin ne zai cizguna ma wani ko ya ci mutuncin wani ko ya hana mutum wani zama lafiya misali a da an tashi ana tare tsakanin kirista da musulmi an tashi ga gida ga gida ana zaune lafiya ana makaranta tare ana hudodi tare ana tsawon aure tare dukkan abubuwan da suka taso ana yi tare amma yanzu abubuwa sun lalace jiya da mutum ya shiga yana tunanin wannan abin eh, inda zai zai dawo ko ko ba zai dawo ba to wannan ya nuna mana cewa yana da muhimmanci mu ba kanmu shawara idan ka tsinci kanka a musulmi ba kai kai kanka musulmi ba Allah ne ya yi ka inda ya so zai yi ka a wata kasar da ba ma addini a cikin ta haka wanda ya tsinci kanki a matsayin shi na Kirista a matsayin shi na dan arewa inda Allah ya ji zai yi shi a wata kasa can daban kila ma wanda baya da addini to inda Allah ya yi ka dinnan kamata ya ka gode ma Allah abinda ka gode ma Allah da shi shine ka rungumi sauran al'ummar da ke arewa mu mu fahimci cewa mu ne muke koma baya domin aka kwatanta da kudancin kasar nan yanzu masana'antun su sai ƙara bunƙasa suke masana'antun su sai ƙara ci gaba suke yi su maimakon su su koma baya ta ci gaba suke mu ko nan wurin mu sai ƙara lalacewa muke yi to yana da kyau gare mu mu makan mu faɗa mu ba kan mu shawara mu ga cewa abubuwan da muke ciki hali yayi da ya kamata mu hakura da juna haka nan wannan abu dai an yi shi an yi shi an yi shi ba ɗaya ba ba ba an yi abubuwa da yawa kaduna ne plato ne garuruwa dai ga yana inda aka yi abubuwa na rashin zaman lafiya wanda yake tarwa da tunanin bambancin addini saboda haka yana da kyau mu yi ma kanmu faɗa mu dawo cikin hankulan mu mu junan mu mu cewa Allah ne ya mu Allah nan da ya mu sai mu amfani da bambancin da Allah ya mana domin mu zauna da junan mu lafiya mu mu juna domin shi ne zai kawo ci gaba da tattalin arziki mai bunƙasa da ƙasar mu za ta koma cikin haifarta irin ta da muna fatan don Allah sauran al'umma wanda Allah ya sa cike raye kuma suke da hali da yanayin da za su gaya ma waɗansu su saurara muna roƙo a haƙura a haƙura haka nan a juna a koma cikin hayyaci a ga cewa sauran tattalin arzikin mai da waɗansu daga nan ma arewa waɗansu kuna ganin suna ta duk kwace dukiyoyinsu suna suna tura kudu wannan ai ba karamin ci ba don kowa yana ganin in ya mata a eh, dukiyar shi a wuri yana tunanin da wani abu ya tashi ana iya kora mai dukiya to wannan wani abu ne wanda yake yana da kyau a ce mu mamman kan mu faɗa so muna ganin mun mai akan ƴaƴan mu mu wuce ƴaƴan mu muna da a'in cewa mun ban masa arewa mai rai wadda take kawo ci gaba da tattalin arziki da kwanciyar hankali da karuwa arziki da da yarda da aminci da juna maimakon irin arewa da muke da ita a yanzu ta zargi da rashin amincewa juna da rashin samun tattalin arziki da ci gaba da masana'antu duk sun durkushe muna fatan Allah ya amshi in mu ubangiji Allah ya zauna da kasar mu na gode Shi ma Dr. John Umaru ya ce sai fa an zauna lafiya da juna kafin arewacin Najeriya ta cimma sauran wurare. ‘Yan uwa na ‘yan jihar Arewa ko kuma jihohin Arewa na Najeriya ina mana barka da warhaka. Ni ne mai suna John Umaru daga Jos. Ina kira ne da babban murya zuwa ga 'yan uwa mu kyautata rayuwarmu dangantaka da juna musamman abin da ya shafi zamantakewa tsakanin 'yan uwa masu addinai daban-daban a cikin wannan ƙasa ta musamman yankinmu na arewa yadda za mu ƙara zumunci mu kuma mutunta juna daga wannan irin mutunci wadda kakanninmu da iyayenmu suka yi suka kawo mu inda muka kai yanzu komai ya tabarbare shi yasa ba a ganin juna da daraja to muna fata cewa a koma baya a waiwai baya domin an ce waiwai baya ita ce roƙo to don haka muna roƙon allah ya taimake mu mu koma ga darajarta juna muna kuma taimakawa juna a duk fannonin da muka samu kanmu domin ci gaban arewa gaba ɗaya kuma a bawa juna a darajar tsoron Allah da mu yake da shi na fata ubangiji ya taimaka wa ƙasarmu arewa ta koma ga darajar ta da zaman lafiya yakan hana ci gaba kwarai aka ce zaman lafiya a sami zaman lafiya fi ka zama ɗan sarki dalili kuwa shine inda lafiya ba abin da ba za a yi ba da farko duka 'yan kasuwa da suke fita kasuwa sai da lafiya kai amma ma addini ba za ka iya yi ba in ba ana zaman lafiya ba ba shakka rashin zaman lafiya ya kora mana waɗanda suka saba kawo jari a cikin wannan yanki namu na arewa kuma rashin kawo jarin nan zai shafi mu da 'ya'yanmu waɗanda dama sai ka ɗan wani abu ka sami kai ma a ɗan baka wani abu to yanzu ba wanda zai baka ba wanda za ka yi to zaman banza dole ne kam sai ka ga ya ba da hanyar da shaiɗani ma zai iya samu ya amfani da mu don haka muna roƙo a gujewa abin da zai kawo saɓanin ra'ayi tsakani sannan kuma a koyi yadda za a rika zaman tare inda damuwa a zauna tare a tattauna domin a sami mafita ina fata za mu yi ƙoƙarin mu yi haka domin mu dawo da darajar arewa wajen gefen kasuwanci da na zamantakewa yadda ubangiji allah madaukaki zai maida mana da koshin lafiya da kuma koshin arziki na gode Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.